Ki san dawan garin ba. Kuɗi fa baba. Kuɗi? Me kuɗi fa? Kuɗi kuwa ni a gaya miki magana. Sanajan? Ni fa da kike gani yanzu gaba ɗaya mutane ma ni na daina yarda da su. Ya za a yi kowa da ka bashi kuɗin ka ko ka bashi kayan ka shikenan kuɗi sun makale. Na je ni gidan uwaliya. Ashe ɗan nan nata ya dawo kuma ma ya yi aure? Aure fa kika ce. Ya yi aure da kuɗin mu? Ato. Yau to ba dole in yi fresh ba? ina tare da masoyina abin ƙaunata ai kyau dole ne ma ko babu ci babu sha dole in kyau tunda ina tare da siraju subhanallah subhanallah baiwar Allah dan Allah ki hakuri mai daukar ni fa ba wani maganar hakuri na gaji yau in zo a ce sai ya dawo gobe in zo a ce kaza kaza to sai an biya ni yau sai an biya ni in kaga na fita daga gidan nan sai an ban kuɗi na kar ya zo dadin zance ya sa ki ce ai baba ta gaya mun kai ne kuɗi ne Yawai kar ki gaya mishi. Kin ji ko? Kar ki gaya mishi. Ba zan taɓa yadda da wannan abin da matan nan take mun ba. Ba zai yiwu ba. A ce ta karɓi nawa ta zo ta ƙara karɓar nawa a gunki. mu dai a taimaka mana akan magana a dinga ba mu yaɗin nan wallahi Allah yadda ba zan ƙara zuwa ko gidanta ba ma ni in wannan in dai kaga na je gidanta wallahi na je karɓar bashi ne mutum zama aljabi ba na son rashin mutum ke ba ki da kirki zai mishi yanzu an daina guje-gujen nan. A <laughs> mutu, to ya haƙuri. Garis ya zama salihi. Na san da maganan nan, da ba na gari, na dawo na samu labarin halin da ake ciki. In Allah yadda nauyin yana kaina zan biya mata insha Allah. lumshe da idanuwa ina miki magana kina kallon wani guri ko lallai ma yarinyar nan zama guri ɗaya ne gaba ɗaya ya sa kika rena ni ko ku zaman da muke a tare ne ya sa kika ga wurin kwana na kika rena ni to na gaji da wannan iskancin da kike min a cikin gidan nan na gaji da wannan iskancin ina miki magana waton dariya kike miki kike yi sa'ar ki tana miki magana kenan ba haka bane anti baki fahimce ni bane kuma shi ma ashe ban hmm. fahimce shi bane na je ni na yi ƙara kin san na faɗa miki ashe bayan ƙaran da nayi yi mai rama ta je ta yi ƙaransa yan sanda sun ce mu je gidansu mai cid mun tabbatar uwar ita uwaliya tana nan shi ma ɗan yana nan mu je mu gaya musu zo su kama a binciken mu sai muka gano kwata-kwata ma ɗan nan ashe ba shi da ni. to antiya za mu yi masa ba shi da laifi ashe ya ba da haƙuri ya ba mera hakuri ya ce ni ma in ta ganni ta bani hakuri da ina nan ma ya ganni shi zai bani dan Allah ya hakuri mahaifiyarsa bai san tana cin bashin nan ba inda a ce ya sani ba zai bari ba shi kansa kansa ya dimi ba kuɗi na ba ba na mera ba na mutane da yawa ma duk yana kansa ya ce zai biya dan Allah mu daga masa kafa. gaya min kike yi ba shi da laifi ni kike kallon tsabar ido na ki gayan ba shi da laifi ba shi da laifi kike gaya min Watan kin fi ƙaunarsa a kaina, kin fi ƙaunarsa a kaina. Kin fi ƙaunarsa a kaina ni ƴar uwarki in shiga bala'i shi ki kare shi ki ce min wai ba shi da laifi. Wallahi na ji tausayinsa lokacin da Mera take faɗa min halin da ya shiga lokacin da yake faɗa mata. Na tausaya masa anti, ya nuna damuwarsa kuma ya bada haƙuri ya ce a yi haƙuri wallahi shi ma ba laifinsa ba ne. Laifinta ne da ta ci bashi babu izininsa kansa ya ɗumi anti ba zan ji tausayinsa ba ni ba musulma bace. bai san an yi ba ko bai san an yi ba ai yanzu ya sani tunda uwarsa ta ci bashi ya zama dole ya dauki kuɗin mu ya biya mu tunda uwarsa ta ci dole ya biya kuɗi dole ne ya biya mu kuɗin mu ina jin za a iya haɗa baki da ke a cinye mun kuɗi dan na ga kusan bakin ku ɗaya da ke da shi saboda kin tafi ya gaya miki kalamai masu daɗi shi yasa zaki kwantar masa da hankali niki tayar min da nawa hankalin ba dole na ji tausayinsa ba anti wallahi ko ki ya gaya wa yanda mera ta gaya min zaki tausaya masa saboda abin tausayi ne shi mahaifiyarsa ce ta cuce shi ta sa shi cikin wannan masifar tausayinsa kike ji ni in shiga bala'i shi ki tausaya masa ni biki san nan bala'in da muke ciki da mai gidan nan ba akan kuɗin mutane da yake ta magana mai gidan nan ya dame shi a kawo kuɗi a kawo kuɗi ke kin tafi watan ya gama tsara ki ya gama yi miki kalami kin zo kina cewa tausayinsa kike ji ko to ki ci gaba da tausayinsa ki ci gaba da tausayinsa tunda maganarsa ta fitawa ni in shiga bala'i shi ki shigan masa ki ce tausayinsa kike ji ki ci gaba da jin tausayinsa to anti babu zai bamu ya riga ya ba da haƙuri kuma ya yi alkawarin cewa zai ba da kuɗin nan ki kwantar da hankalinki shi kuma mu ba shi dama ai dai in ƙarya yake ƙaryar za ta ƙare ko haka za ki gaya min mana haka za ki gaya mun aikin banza aikin wofi na ga yadda za a yi kije, dole sai kin karɓo min kuɗin aikin banza aikin wofi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata irin mata ce ta a duniya ta cuci ɗanta ta cuce mu yanzu tana so ta haɗa ni da anti Allah ka sa anti ta fahimce ni ɗan kasuwa ne ka je gida ka ce ya faɗi wannan irin tsara kyau haka <laughs> masha Allah gaskiya ne to amma ko me na zama aike ce sila ko da ba ke da yanzu ina canna wannan banzar rayuwa ai baby sai yanzu na gane ashe ni mutum ne wallahi sai yanzu na gane ashe da can kawai shirme nake godiya nake ai ina ga mi komai yanzu ya canza dan Allah Allah dan tun kafin a kira sallah ina masallaci in yi lakuloli na dan yi duk abin da zai zan yi kafin a yi sallah masha Allah Allah na gode maka ai na so mu tunanin ma zan iya zama ladanin masallacin nan ba karɓi ladancin masallacin to sha biyu ina cikin masallaci ina yin lakulolina na a gabana liman a gabana ladan zai zo ya kira sallar shi ya yi yan lafulolin shi komai kin ga wata ran idan bai zo ba ni ne zan anshi wannan mic din na kira sallah <laughs> gaskiya ne kin ga bi ai alhamdulillah kai Allah abun godiya ai ni nawa na fi son haka ga yanzu na huta da tsegomin mutane kawaye su faɗa iyaye su faɗa dangi su faɗa a dinga surutu da halima ya maɗi da a ce za ta aure eh, mutumin da baya ji amma yanzu fa gashi ya canza mun kai ka dawo mutum abinka ai na fi kowa farin ciki saboda tuntuna ne asarar ka ta bibi na tambaye ki wai ya magana ga wannan taki da angonta mm, wai kana nufin safiya eh ko kwana biyu ba kiya zuwa inda suke kai dai bari kawai ai al'amarin sai la haula dan gaba ɗaya zaman ba daɗi yanzu kuma naga ai sun yi aure na masoya suna son junansu bayan sun yi auren an san matsaloli ne suke faruwa kuma ba wai matsala suke wai na cece ku ce ko hayaniya ba a'a kawai dai talauci ne wa mijin takunkumi to kuma kaga abun naka dama ya haɗu da mara sana'a dama me zai faru tashin hankali ba su daina ganin shi ban aka ce maka babu ci babu sha babu kuma sauran ragowar kayan more rayuwa kawai dai Allah ya kyauta zan ce baby hmm? kina nufin yanzu mun fi su ma kenan ha ba baby so daban da ba dama kuwa kai ba kana da sana'a shi fa ba shi da shi kuma ya tashi ya je ya nema yana zaune yana kwance ina ga sai ta je ta yi maula a gidansa sannan ta kawo to ni ban ma san wani irin zama suke yi ba dai sai dai in je take gaya min ba daɗi to me zan ce mata shawara ce ka ba ta taki to ya zaka da ita to Allah ya kyauta ni yanzu kawai so nake ka faɗa min zancen bikin mu wani irin abubuwa za mu yi irin su fati su ƙauyawa dai da dai sauran abubuwa irin dai da za mu bada mamaki a garin nan ka gane wato baby eh. ke kin so mai aure mu ba mutanen gari mamaki mu kuma bayan auren sai mu sha mamaki kenan ko kamar ban gane ba yanzu kika gama gaya min matsalar da ta faru tsakanin kawarki da mijinta bayan sun yi aure hmm. so ke mu mu shiga cikin wannan irin matsalar? me zai hada mu shiga cikin tsakoki ba zai yi ba magana wani fati wani kauyawa dai sauran duk wani abin da ba wani muhimmanci gare shi ba kamata ya mu ture shi a gefe mu auren mu salamun salamun kin ga wa'annan kuɗin za mu je mu fitar da su bayan biki sai mu dinga cin abu kai ba ka kawo magana da ah. a wannan shine kawai gaskiya yanzu na ƙara yadda mutumin na wai ya zama mutum yanzu to ke da nake ga miki a gani kike wasa ne kai gaskiya na fi kowa farin ciki ai yanzu abokaina ma sun zauna maganar wani garis ma a gari babu ita idan baki ce abubakar ba sai da ki ce malam sadiq Ah, ka ce hadda ba ta ka ah. baka <laughs> gaskiya godiya ne ka san da tun an mun sake geduwa ina ni zan yadda da wannan ina ji ina gani a raba da kai ai shi sa ni tsaya tsayin daka kai din dai kai din ne mutu tare a can ma tare am amina na'am wai da gaske ne kin fasa aure na wani tsoho zaki aura <sighs> da gaske ne mana amma ai tsohon a shekaru ne amma a zahiri ya fi ka kuruciya kuma ina da tabbacin inda za ka gan shi sai ka yadda da ni ah, to ta yaya wanda ya fi ni shekaru kuma zai fi ni kuruciya sirrin sinadarin enemen kenan daga kamfanin BF Suma. Mai mayar da tsoho yaro ya farfado da Suma gami da haɓaka garkuwar jiki ya ƙara kuzari ya baiwa jini damar gudanawa a dukkanin sassan jiki. Kana ya yi yaƙi da cutar da ke damun masu yawan shekaru ta siga ya bada damar yin dukkanin ma'amaloli kamar lokacin ƙuruciya. Sinadarin na gargajiya wanda ba shi da illa NMN bai tsaya ga maza kawai ba har da mata da matasa. Don neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi babban ofishin BF Suma da ke kan titin Zaria lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas biyu uku hudu biyar ko sifili ko ku yi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com. NMN. NMN. NMN. Gwarzon sinadari. Meme da tsoho yaro? kuma mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma pharmaceutical incorporation Melo, daman ku da ka da ni cewar zan ta jin hayaniya iri-iri da wasu abubuwa kala-kala aiko na ji. Ai shi sa na gaya miki saboda ni na riga na san halin wajejenmu na san abin da zai iya zuwa je zo shi sa na ce da ke babu ruwanki saboda kin ke inda kika saba rayuwa daban inda kika zo kika tarar kuma kika samu kanki daban to hayaniya iri iri zaki ta taji wata zaki rika jin kamar guguwa na ga miki shi yasa nace da kike zaman ki a daki duk abin da za a yi ba ruwanki ki kwance ki ki huta a'a to ai kaga idan wani ba a fito ba ai wani aka ji dole a fito saboda me to idan abu ya ta'azzara mana mai lau nan ina daki jiya nake ta jin hayaniya na fito falo na ji a ah, tabbas dai hayaniyar nan a cikin gidan nan ake yin ta shine na ce to bari in fito ina fitowa sai na ga ashe wata yarinya ce ta zo take wa baba rashin kunya ka ko ai ba zan zauna ba nan na fito a guje nake tambayar babu lafiya dai muka tattara muka tura yarinyar ta fita waje me ya kai ki fitowa baba ce ba to shine na fito na ce to dai bari in karya doka subhanallah in so kika fara kare dokan nan ba amma dai ya za a yi saboda na san shanin gidan ne babu tana budurwa ta yi dambe ba ta da matsala tana da bala'in karfi duk irin waɗannan matsalolin za ta iya maganin su yara muke da su masu matsaloli masu taɓin kai da haka haka da jinni jinnu komai zai iya faruwa a ko da idan ta suka tashi nan gidan za ta zo ta zo ta zo ta yi budurinta ta tashi duk na gaggaya miki waɗannan abubuwan so da ni na ganin ki zaman ki ki daina fitowa ba na san abin ya shafe ki a matsayin ki na amarya daga zuwan ki biki huta ba ko ba haka ba ni da gaskiya ba zan jura ana ciwo babu mutunci ba ina zaune kuma jiya ma fa kafin ka dawo da yamma lokacin da ka dawo ina jiyo wata hayaniyar can bakin gate to na taho zan fito sai na ji kamar ma da kai ake da muryar wata mace da waye waye ina dai ji kamar muryar ka ce to har zan fito kuma sai ka shigo shine ka ganna a tsaye ai a bakin kofa eh ba ni bane eh. sai na ji kamar murya ta eh ai ki zaki jin haka ki dan san idan iska ta dauki murya ta zagaya da ita sai ka ji ta taimaka kama musamman da wanda ka sani mafarki in kai tashin sa ba za ka ga mutum kawai ka sani ba gaskiya ne to na haka ko da kin ji irin muryata ko da kin ji an ce ni ne sarajo to ki dauka kawai ba sarajan bane kar ki samu damuwa kin ji ai ba wani matsala ba ne akan haka <laughs> ni dai na fi son ki rika zaman ki dan Allah ni ba na son daga zuwan ki kuma ki shiga garari ko ba haka ba shikenan mai ana ta wannan faman ciki ba abinci tsakani da Allah kuma ki ringa fitowa ana ana ana ana ana abin nan da ke eh, ki zaman ki gani yanzu so nake wannan dan samun fita ko Allah zai sa dace jiya ba inda ban yi ba har hulata na ba da jingina dan dan samu da abin da zan dan shigo miki da shi abu ya gagara to a wanda ya saba cin dankali da kwai a ce ya zo gida gaba ɗaya babu wani abu da zai iya samu ya dan karya da shi kin ga abin ba daɗi karka da duk da na san wannan abin damuwa ne to amma dai mai love kamata ya yi yau in za ka fita ka ban min wani abu ko dan baba domin ita ma na lura ba kuɗi a hannunta a to ya za a yi a baki wani abu abin da bayanin nan dai gashi kin riga kin sani ba wani abu in na da shi zan bayar kuma in dai dan babu ne kwantar da hankalinki man saba mu a gidan nan idan babu kuɗi sai mu da azumi wannan duk ba na abin damuwa bane tunda ke ma kika iya jurewa ba ma za ta jure to my love ni dai dan Allah yau ka ban wani abu saboda baba tana zuwa ta tambaye ni in ma babu ka je gurin ta karanto kuɗin adashin da take yi adashi mana adashin da take yi mana my love ai ita uwar dashi ce baka sani ba wai mai ya kake min haka kai boye boyen ka ya fiye yawa wallahi komai ka ce baka sani ba komai ka ce baka sani ba alhalin ka sani <laughs> eh eh to eh haka ne eh, eh haka ne haka ne bari za mu bayani da ita Allah yadda to ba matsala bari ina zuwa ko yanzu da ya tsakar gidan zan je to tun da tsakar gidan zan fita ko me zaki ji mm. ki toshe kunnuwan ki do Allah ba an ce an kawo miki ba dauki ki kunna ki dan ji karatu ba ruwan ki da abin da zaki ji mm. bari mu karki fito sai na dawo kar ko me akai karki ki rika bin umarni na mm-hmm. a zauna lafiya do Allah fitan nan ba jin dadin ta nake ba yi zaman ki anan zan je in ga baban yanzu sannan dawo a toshe kunnuwa a toshe do Allah ina na dawo ina dawo kwana lafiya ina gajiya alhamdulillah babu ai gurin ki zan zo dama mu je ciki <laughs> zama dan tattauna mu je ciki me za ka yi a ciki kuma wai dama gurin ki na zo in gaishe ki sai mu dan yi magana <laughs> to ai ne zuwa ne in gaishe ku ha baba ha baba ya zaki zo ki gaishe mu ai wai kamata mu zo in ta shirya ita ma ai za ta zo gurin ki ka gaisa <laughs> magana nake son bidiyo da shi ne nake son mu je kaga ba inda zaka je zaman daki mu tsaya anan duk magana da za ka kai ta anan gurin a'a baba magana ce gaskiya tana da matukar muhimmanci ina ganin a cikin da zai ɗanfi kaga in za ka gaya min abin duk da ka zo da shi za ka gaya min ka gaya min kawai to in ta ji ma wai menene ne ai ba wani abu ba ne ah, ita ma ba ta zama yar gida kuma ita ma 'ya ta ce kamar yadda kake ɗana a'a baba dan allah magana da nake son zami da ke yanzu kin ga muna tare da ita muke magana da ita mm. wai sai take gaya min cewa wai babu wai kina yin adashi kuma wai ke ce ma uwar dashi na ga ba ni da kika haife ni tsawon zamana da ke shekaru ban taba sanin baba kina adashi ba ya kuma za ta wuce min kina adashi na ci gurin zuwan tambaye ki in ji shin wannan magana daga gurin ki ta ji ko kuma daga gurin makota ta ji dan in sani in san inda zan bullo bakin zaran kar a samu matsala baba sirajo au yanzu da abin da nake yi sai na kwashe na gaya maka na ce maka ga halin da nike ciki haba raju. baba da gaskiya dashin kike to duk makwabtan nan ni nike tara musu kuɗi zubin dashi kuma zan kai shekara uku ina zubin dashin nan ana ɗauka to menene gaskiya mana baba shi sa na tara nan sai ga la shanu gobe in ga sun kifi to ba zan ci ba baba babu wannan musibar da muke ciki babu har yanzu ba warware ba kuma tsakani da Allah ba kuma a ce kuma kin shigo wani adashi yanzu babu dan Allah da Annabi idan abin ne ya ci gaba yanzu kin gana hai aure a gidan nan ba mu kadai bane yanzu idan yarinyar nan ta zo ta ga wani halin ki kuma da bata sani ba aka zo aka samu matsala kin gaba ba ai mutunci ya zube au wani koyayyen ma hali ne da ni ashe ni mahaifiyarka baba dan Allah kirfan asiri dan Allah in ana ka karbo na mutane muna kokari a ga an yi maganin matsalar nan babu Allah sai dai ita biki ce mata ta zuba nata ba au surajo anguwa ka so ita ta shiga dashin to sai dai kara koma don ta riga ta bani zubinta na ci na makwabta ma na kwanta ne bacci bare ta yata ta ciki na tunda ɗana ne ya auro ta ai ta gama yata ni da baka so wai in ɗaga murya in magana wai me ya dalili baba dan Allah dan annabi kirfa mana asiri baba ki duba mutanen nan halaccin da suka yi min baba kuma a zo a ce wata matsala ta zo ta faru yarinyar nan na imani in tana da shi za ta bani in kika ce baba yarinyar ta shiga adashi sai da ta je ta shiga rigima ta je ta karbo na mutane a zo matsalar ta zo ta sake faruwa a cikin gidan nan kaga da Allah dakata ba na son wannan irin wannan zancen yarinyar ta shigo ta dauke mu ta dauke ni da kima sannan shine kai kake so watan ka bijire mu kaga ni fa ba na son irin wannan abun naka da kake mu kana ji ko kaga gafara ka ban guri maza daga nan ka ban guri tunda ba ka so a magana kirki fita za ka yi maza fita ha idan na ci kayan wannan yarinya ai na ci halal ba haram na ci ba tunda ɗana ne ya auro ta ya kawo ta ai ita ma ya ta ci kuma sai ka ce da ni ba zan ci kayan ta ba na ci ta abin da za ka yi ka yi To Mero, yaya ake ciki? Ya magana kuɗi na. A lokacin baya na ɗauki kayana na baki. Kin je sun lime ba a dawo min da ko kwandala ba. Na ƙara ɗiba kayana na baki. Mero nuna min kike yi ma kamar yanzu ma kuɗin suna neman limewa. Yaya ake ciki? Ki min bayani yadda zan fuskanta. Malam kalla ka yi haƙuri. Na je gidan matan nan. kuma kafin in je gidan matan nan ma sai da muka je muka shigar da ƙara. na je da zimma a kama ta ne ko a kama ɗanta sai Allah ya haɗa ni da ɗan nata a gaskiya bayanin da ya mini ba shi da laifi kwata-kwata tausayinsa ma sai ya kama ni laifin wannan matan ne a yadda yake gaya amma bai san da maganganun ba kwata-kwata laifin mhm. wannan matan ne dalilin da ya sa kenan na koma muka je muka janye wannan kes din kai babata ma bata san cewa na janye wannan kes din ba saboda ina ji tausayinsa ya shiga cikin raina to to to to to mero to mero wato mero shi kenan kin je kin janye min Kudina na kuɗi na na hannunki kin je kin janye su to bari in baki shawara mero wallahi mero in kin janye ni ban janye ba dan in gaya miki magana ta gaskiya Kudina na yanzu kun zama ku bi ke da shi wato kin ji tausayinsa ko ko mero in baki kudina? na shi kenan kin ji tausayinsa to duk wanda dai ya tausaya ma wani Allah shi ma zai tausaya masa hmm. in ka ji kan wani kai ma Allah zai ji kanka ustaziya yanzu kuma wa'azin kai na ya dawo akan kuɗi na za a yi min wa'azi to la ba ku isa ba da ke da shi duk sai na kama ku kama kuma ƙwararrai ma kuwa ke mero ke na fa gano ki ba eh ni za ki wa kulumboto soyayya ce tsakaninku da shi ko wallahi ko ɗaya ni ban ma san shi ba a ranar kawai na taba ganin shi kawai ji ne tausayinsa ya kama ni to wallahi ba ma wannan magana ko ɗaya kan ma ka kawo ta to shikenan tunda dama ba dole tausayin ki ya kama ki ba eh to bari in gaya miki in ma aurensa zaki ki je ki aure shi maganin abin da zai ci da ke ko wato na taimaka ni ashe kin je ke kin taimaka musu shine kika je kika janye ƙara to mero a san yadda za a kawo min kuɗi na in kuwa ba haka wallahi rai zai ɓaci ba mutunci ne da ni ba zan iya ciwo ko a mutunci akan dukiyata eh an fuskace ni ai zan iya ciwo kowa mutunci akan dukiyata mero eh a neman mun kudi na a bani na ji daɗi da aka ce ma yana gani zan je duk yadda za a yi sai na karɓi kuɗi na eh duk yadda za a yi sai na karɓi kuɗi na yanzu kun zama ko biyu wanda nake nema hmm, Waila. Yaya dai? Hmm. Ni kan na ga ta kaina. Ni da na kawo mijin aure na gidan nan ya ga umma ya ce umma yake so. Wace umman? Umma dai da kika sani mahaifiyata. Yau na shiga tara ba uku ba. ko dai umma ta ziyarci. Ko shakka babu sirrin yana cikin sinadarin NMN daga kamfanin BF Suma mai mai da tsohuwa yarinya kuma mai mai da tsoho yaro. sinadarin gyaran jiki da lafiya gami da rayuwar ɗan adam kacokan ba tare da wata illa ba wato side effect sinadarin nmn na kamfanin bf suma yana kau da tsufa ya matsar fata gami da ya mutsewar yanayin jiki kuma ya haɓaka garkuwar jiki da neman ƙarin bayani tuntuɓi kamfanin bf suma da ke lamba bakwai khadija house kan titin zaria a birnin kano ko ta lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara sifili takwas sifili tara shida takwas biyu biyu bakwai ɗaya ɗaya ko ku oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com nmn gwarzon sinadari mai mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma ni wato gaba ɗaya idan na zo na ganki kina ce kayan daɗin nan kirji na buga yake saboda kawai na san wannan kawai ni ake wa diduma aka inda kika san ni kike tattaunawa haka nake ji radu kashin habasa rado ka gode wa allah mana da allah ya samun ɗanɗano a bakina tunda ba na son abu babu daɗi. haba To ba dole in sha kunu ba siraji ya kake so in yi? rigima ka ita ta rabani da gareji na so nan tsira da mutunci na nan ma haka so kake ka kai na kar to amma yanzu Adamu me kake nufi da ni da kake magana haka kaddara ce ba ta wuce kan kowa kuma wa na sani da zan zo gurin sa in na ji ban ji daɗi ba dan na zo gurin ka mun yi shawara sai zama laifi ca nake daga lokacin da na zo gurin ka zuwa yanzu me ka bani a baya ni ban manta ba ne kawai na yi tunani ne na ga irin abin da kaman a baya shi sa kawai ka ga na sake dawa gurin ka da haka da ba za ka sake gani na ba Thank you.